ku masu kallon fina-finan Hausa, Nesa ta zo kusa, za ku iya sauke manhajar Amat Entertainment Limited a wayoyinku na Android domin samun sababbin fina-finan Hausa. Dan Allah dan annabi ba ka wuta Dan Allah. Waƙoƙi. cikinta da alkhairi, saɓani ban saurayi.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 me ke ki tako kafa ki taho dan wannan da me zai ji mijin naki kenan yanzu shi ma kina tashi hankali shi ma yana cikin tashi hankali ku haɗu ku bi gaba ɗaya ku haɗu ku ta addu'a Allah ya fito da yaran da mu baki ɗaya amma ki taso kafa ki taho dan kina haki faɗi wata kalma wadda bata dace ba ki ce wai kina zargin sa kan cewa ko shine dan wata biyan bukatar sa ya eh, dauki yaran nan yau ta biyan bukatar sa ta ma wannan ba magana bace mai kyau ba ki bai kamata ki wannan maganar ba ba daidai bane tarbiyyar ke baka take ba don haka ne fi sabilillahi abin da ke ba daidai ba ne, to da me zai je kenan da maganar hukumomin tsaro sun ce su wa'annan mutane su kama yaran nan suka rike shi sun ce sai ya kawo wani abu kuma kada ya da ya gaya hukumomin tsaro ko da wannan zai ji ko ku da magana ke fito ko kuma kin zarge shi takaicin zai dame shi wannan ko ko da kin taho gida To baba in ba da sa bakin shi ba me zai hana a cewa kar ya sanar wa 'yan sanda sai dai da wani abu a ƙasa. To kin san dalilin da yasa kai gaya hukuma? Su suka ce kada ya gaya dai ya koma gaya hukumomin tsaro. Kin san in ya faɗa me zai faru a kansa? Ai Allah ne kaɗai ya sani. Mu dai ina gaya miki ai mu yi addu'a ubangiji wannan yaro Allah ya sa yana hannu na gari Allah ya da shi lafiya. Da haka ne fi sabilillah ina so ga gaya miki wannan kiki yayi gaba wannan ba daidai bane. idan Allah ya kai mu magariba fari kuma ki tashi ta baki kuma ɗakin mijinki ni kuma zan je in same shi kin ji ko zan je in same shi kin fahimta mun ga miki ko kake da ki saba Allah mai ta addu'a Allah ya ro Allah mu da shi lafiya Allah ubangiji ya kwato mana da shi lafiya Honorable. abin da yake tafi da ni dama na zo in same ka kuma na yasa ana same ka na zo baka hakuri da kuma jimamin wannan halin da wani yaro ya shiga ciki saboda haka mai ta addu'a to kuma sai nake mamakin cewa wani abu ya shiga tsakanin kai da iyalinka wanda bai kamata haka ba saboda ga wannan abu da me zaka ci ga wannan abu kai ma abin yana damun kamar yadda yake damunta sai na ga cewar a ita tunaninta daban naka daban kuma kai ka san cewar tunaninka daban kai matsayinka na namiji tunaninta matsayinta mace ce saboda haka ba zai zama ɗaya eh, tunaninku da kai da ita ba to baba abin da ya faru watan zainab dai ta kasance ɗaya daga cikin wanda suke zargin ko na amfani da wannan yaro nawa domin wata bukata ta siyasa ta kamar ni kuma za a ce in ɗauki ɗana in bayar wai ai wata bukata ta siyasa to wannan zai sa ni kuma naga kamar akwai rashin kunya da rashin fahimta da rashin adalci da bata min ba shi yasa na ce ta koma gida ta zauna to wanda ruwa me kama ganin siyasa ita ina ruwanta siyasa siyasa ai kuke siyasa ita me me ta zafi me ta zafi akan haka siyasa to kai hakuri Allah ka yi haƙuri kamar da na faɗa a baya tunaninka da na bai zama ɗaya ba kai ma na san kana cikin tashi hankali kamar inda take ciki saboda haka ne tunaninka da na bai zama ɗaya ba ita mace har kullum har abada ah, yanzu take tunani yanzu take yi ba ta hanga gaba yanzu ne hankalinta yake yanzu amma da Allah ka yi haƙuri yanzu na zo in gaya maka ne da Allah ka tura da mota ɗauko matarka ku zo ku haɗa kai ku zauna wuri ɗaya ku ta addu'a kuma na taya ku daga waje. Baba, na ji abin da kake faɗi ba na ƙi bane. Watan illar da taimun tana da yawa. Yanzu Allah cikin hikimarsa ya kare da a ce abokan adawa sun ji irin ikirarin da matata take kaga fa ya tabbata kenan. Ni ina ganin baba a batta ta ci gaba da zama a gida duk lokacin da Allah ya bayyana wannan yaro. sai ita ma ta dawo gida a yaro zai bayyana in ci Allah da rabban shi yadda Allah ai Allah shi ce mu roƙe shi kuma in Allah da Allah zai bura mana shi lafiya in Allah ya so Allah da ai hakuri ka san tunaninka daban na mace daban wannan gaskiya ita mace har abada raunan launi ne raunan raunan ce saboda ya kamata ka kuma ka duba cewar a hankalinka da naka da nata bai zai zama ɗaya ba tunaninka da nata bai zama ɗaya ba hankali ka san duka na sani kai ma cikin bacin rai fiye da yadda take zato kana cikin bacin rai kwarai da gaske kamar ita ma take ciki amma tunanin ta daban naka daban yasa ta kawo wannan magana ma ta cewar mai ka magana ba cewar yanzu kai da hankalin ka dauke dan ka je da halaka da shi saboda Allah ba da shi tana iya na mace ai hakuri Diya ne ce Allah ya sa shi da. Ni dai musulunci ne ka tura da mutane ko ta Adamu. Zauna ku je da tsakaninku ta addu'a mu kuma na ta ku addu'a insha Allah rabbi Allah zai bayyana yaran nan ba ku ba ku shi ke da tashi da babu za a yi Allah ya sa na ji abin da ya faru abin da bai yi daɗi ba ke dai bari kawai abin da ya dame ni kina cikin wannan matsala to kuma me ya da ke gida ke kin san ma wani abu ni fa ina zargin fa mijina fa da hannunsa a cikin lamarin nan fa in babu hannunsa babu yanda za a yi yan sanda su zo har gidanka don su taimake ka ɗanka ya fito ka cewa ba ka so a san magana to ke bari ki ji in gaya miki in takaita miki zance mutumin nan har daga hannunsa ya yi dalle ni da mari saboda na yi magana a gaya ɗan sanda mari mari mari taɓe a to kin ga ko ba zai yiwu ba kin ga wannan magana ya zama lallai dole a haɗa shi da hukuma to akan me a mare ka a hana ka kuka to amma kin ji mahaifina ya bani umarni lalle wai ana mangariba wai in koma gida na bi umarninsa amma kin san me za a yi wallahi sai na kai shi ƙara. daga nan ba zan tafi gida ba sai na ke akwai wani babban soja da kika sani ko ɗan sanda ko kato da gora ko wani ko wani dan karota ma wallahi sai na haɗa sa da shi dan karota ana maganin soja da polis ke kuma me wani dan karota kin ga daga nan inda zaki bi shawara ta shirya kawai mu tafi mu wuce sojoji za mu je mu ebo mai don ba zai yiwu ba wannan wani yaro da daga sauko shi yanka shi muka yi da sai da kunnuwan zarkawunan sa samu dai mhm. waccan matar da muka kawo kawunan wannan yaron da za mu ga yanka mutum yanzu yanzu nan ko ka kenan mun da ba su ci naman mutum wallahi Hello, salamu alaikum. Alo, honorable ga Ismail yana son magana da kai. To, to, to, to. Ismail, Ismail, ba da abin da ya sami ka ko? Baba, ba abin da ya sami na amma don Allah ka zo ka ɗauke Ismail kwantar da hankalinka. Yanzu haka yin kurin zon fitta kai nake. Ka ji ko? Kar ka damu. yan naira wato naira miliyan goma kudin mun ka tanaje su na'am ka gane za ka iya zuwa mu je mu haɗu a daidai kan titin zaranda zuwa da wani ko dusu ko sanar da yan sanda zai haifar da matsala ga ɗanka to yalla bai za ka tar da mota babu kowa a ciki ka ajiye kuɗi sai ka ina gaya ma an ka zo da wani ya rage na haka ya ci amara masa ba idan Allah ya sa kai kai nasara a kaina wallahi izzata zan aji komai kuma in dafa ma a ci aikan fentari to alhamdulillah eh, kamar yadda na gaya muku shi shugaban wancan fati um, ya yi wasu abubuwa wanda ni kaina sun zame min fitina domin shi ne mutumin da na jawo kunne na cewar ba na so jami'an tsaro su sani ba na so 'yan siyasa san maganar nan amma duk da haka ya kunnen uwan shegu ya je kwatsa maganar nan to duk da ya faɗa ɗin kuma an jajanta sannan hukumar jami'an tsaro sun iya kokarin su sun abin da watan ya kamata a yaba musu to ba damuwa dai godiya nake kai da na faɗa ubangiji Allah ya bar zumunci na gode amma na gaya maka ka daina masa kiran wannan ka ce wai hulaki ko me hulaki ne kar kuma a cije shi ai wato honorable kai ka ya aka yi kai kana waje amma ka rika bada describing ma'ana ka rika bada sirrin cikin gida har aka je aka yi operation din nan kuma aka samu aka yi operation din nan successfully ba tare da an samu matsala ba wannan abu daban mamaki dama can ka san sirrin cikin gidan ne ranka ya daɗe magana gaskiya ba ni kaɗai ba ne a cikin wannan al'amarin akwai ainihin mai gadin gidan wanda shi aka ba wa aikin kula da shige da fice na ciki inda duk abin da yake kai kawo da wani abu da ke faruwa a ciki shi yake ba da wannan ainihin sanarwa ni kuma ina kula da abin da ya shafi bangaren waje ma'ana kai a matsayinka na direba ka ɗauki hankalin mai gida ko shi kuma mai gadi shi ya san yadda abubuwa suke gudana a cikin gida Eh, eh, kusan haka haka ne haka ne to magana ta gaskiya ba ku kyauta kanku ba amma idan yanzu aka tura aka ce za a ɗauko mai gadin nan za a same shi eh, za a iya same shi don na san dai ba shi da labarin ina hannu amma na san da yana da labari gaskiya da ya daɗe da barin gida amma yanzu in aka hanzarta za a iya same shi to kafin nan ka tabbata duk wannan bayanin da kake min gaskiya kake gaya mu wallahi gaskiya ne ya duk bayanin da ah. Corporal! Sa! Za ku gaya mun inda mutanen nan suke ko ko sai na sake sawa an sake ƙasa ƙasa da ku wallahi ranka ya daɗe mun san a yanzu mutanen nan suna da labarin an kama kuma wayo gare su da zarar sun an kama mun na yanzu haka ba sa kasan sun tsallake kai kuma ba tunda na san ai ba za ku yi wannan aikin a banza ba ko tun da har kuka yi imanin zama da su kuka gaya masu sirrin komai aka kuma ɗebo wannan kuɗin na san ai ku ba za ku bari su ba tare da kun abu ba za ku sanar da ne ka san wani abu a kai ko baka sani ba wallahi yalla bai ban san inda suke ba ka san kuma kuɗi idan aka karɓe su baka ne ba ta yadda za a yi ka samu wani abu kuma tun da suka ji an kama muna hannu na san yanzu mu matattu ne a gurinsu ba ta yadda za a yi a gansu yalla bai to yanzu mai gari yayi waya kenan shi kenan kuna da ku kun mai da kanku kun mai da kanku shasha su gidaje wanda ba san abin da suke ba ku ci amanar mai gidanku ku ci amanarsa kuma sannan ku ba ku da yakinin a ina za a same su har ku kira su ku yi wannan aikin to shikenan yanzu ku kun kira su kun kun yi bi babu ku ba ku samu nasarar cin wannan kuɗaɗe ba kuma yi ku a hannu to bari in gaya muku na rantse da Allah zan kirawo shi za ku yi masa wannan bayanin kaf duk abin da ku sanar da mu za ku sanar da shi sannan kuma daga nan zan miƙa ku hannun alƙali idan na tura ku kotu za mu bi wannan al'amarin naku har sai alƙali ya yanke muku hukuncin da ya dace dan ba za mu bar irin waɗannan mutanen banza a cikin al'umma irin ku ba me da su ciki kana kan ce ce ana magana kai wallahi bai ɗan fako Tchau, tchau. yauwa shiga ka fito min da wannan yaran yes sir wato alhaji mun yi iya bakin kokarin mu amma ba mu iya samun nasara ba saboda rashin samun haɗin kanka sai da cikin taimakon Allah mun samu waɗanda kusan dukkanin wasu bayanai muhimmai muka samu a tattare da su ko ma'aikatan ka ne ma'aikata na ƙwarai kuwa shi yasa nake ga mu har kullum kai maganin matsalar al'umma ita ce mafi ala kafin kai maganin matsalarka ya ne ya ta fito musu Bala Yiro? Uzairu? Wannan ayyara na ne, wannan direba na ne, wannan kuma ɗan ake gida na ne. alhaji duk wani nau'i na cin amana da aka yi maka an samu damar yin wannan abin ta hannun wa'annan ba wani Allah inna lillahi wa inna ilaihi kai ku yi masa bayani filla filla duk abin da kuka sani ku gaya masa ko babu komai ya kiyaye yarda da mutane irin kuma ciya amana nan gaba kaga ai ba za ka kare da irin wa'annan ba kuma sa bayani kuma sa wallahi dama shiɗan ne ya ruɗe mu kuma yau ta ciwo mu dai garin mun buga mun buga abubuwa sai abin da ake tambaye ku ke ana so ku faɗi dukkanin abin da kuka sani ba dogon labari aka tambaye ku ba ina jin ka ina jin ka gaskiyar lamarin da abin da ya faru Wala yuro. A'a, kai. Basta, ban yange. Wala yuro, wala yuro. Masta ku ne garin nan. Malam Yura ya garin. Alhamdulillah. Zauna mana ko hanya kake? Ake din ne Malam Yura ni ba na gane ma. Mazda kai. Ai wato ko za ka taɓa ni. A. Ba na ti nan. Sai dai Malam da gyaɗa ba ka da wani matsala. A haba Masta. Ai ni Masta in ne da Ko mai garin na haka shi ba. Bin da ya dame ni. <laughs> ai ɗata ta fi mun komai malam iro ko yana gari nuna a kunne malam iro da garin ka kana can tafka kana zagan shi kai dai bari masta ai kana gani na ka san su tiyari ya daɗe da ƙwace mu wata kan gashi dai a gidan masu dashi nake zaune hmm. amma yadda ka san an tsoma ni tandun mai an tsamo ni a gushen nan haka nake kullum jiya iya ka ganni nan in ba wata ne yayi ba wallahi bandala sai dai in ganta a hannun wani ba ni da wata hanya da wani abu yake shigo ba dole abubuwa su canza kana gidan honorable din malam yoro honorable wai in ka ji ana gayya tsiyawai arna a idi to duk haka suke ka zan me nake so da kai na za ka iya ka fahimce ni akwai wata harka da za mu iya shiryawa da kai ka fahimce ni kai kanka ka tsige ka samu ni ma na tsige ko ba haka bane kowa ya samu lafiya lau Allah masta a to ina jin ka ya za a yi ni ai gaba ta kai ne aikin nan na gaji da shi in dai akwai wata harka da tafi wannan ni yanzu yanda na zo wuya wata harka ce ba zan iya ba eh ai na gama zuwa wuya ya za a yi za ka iya ƙwarai Waye? Waye? Ni ne, ni ne. Oh. a Ina, ai ka san dole ne mu tambaya. Babban direba, babban direba. Yau kai ne a tafi? Sarkin kofa, ni fa in ka ce da ni babban direban nan. Ko na mai rai kake raina soyuwa yake. Kamar yaya? Ban gane ni gani nake kamar magana kake gaya min yanzu in ka kalli aikin nan namu a gidan nan kullum fama nake da sitiyari amma abin tun da ni da sitiyarin sai ka rasa wani yafi wani auki kullum tsotsewa nake sai ka ce kudin guzi <laughs> kai mala ira kenan wallahi ni kaina abin da yake damuna kenan wallahi abin da yana mugunci min tuwa kwarya kamar ba a gidan mai mulki muke aiki ba ka duba gidan nan amma a ce kullum muna aiki jiya yau ni na rasa wani irin rayuwa ce wannan wallahi gaba ɗaya abin nan damuna yake ni kaina aiwa ta kan uzairu ni fa ina jin an kusa duk ake da aka yi makura na zo wuya saboda ni yanzu kawai abin da nake jira a gidan nan akwai wata gaba da nake so a kai ana kaiwa ta kacam tsallakewa zan yi to wannan wani irin kudiri ne malam ido haba haba uzairu wa na kawo zauna a eh, tsiya ta kashe ni to kaɗan ya kawai abu ne za a kasa shi a fefe kowa ya ɗauki kasansa ka gane kai kawai aikin ka kenan a ah, karka damu karka damu karka damu wannan duk za a yi shi insha Allah eh malam a ai ba matsala mu masta ai taimakon mu akai a cikin sabgan nan saboda harkar nan mutanen nan bauta kawai muke musu sai wahala ta banza da wofi kuma kuɗin na satawa suke amma ba mu mora ka gani sai dai mu ta wahala shi yasa mu a yanzu masta mu ai lakadan muna tare da kai insha Allah Malam yi ragara guri ne ka fita shi ne ka fita gafiya ta tsira da na bakin ta wannan ita ce babbar harka normal irin wannan harkar daman yin ta ke gaskiya kowa gafiya ta tsira na bakin ta ka gane ai yawwa kowa zai samu mu huta mutanen nan satin su kai muya ya za ya nemi karɓa samu eh shine kawai za su rika mai da mutane gajoji a hanya sai dai su yi kyawa su cika cikin su fam su daga su sai iyalin su mu muna nan kawai muna ta yawa a titi muna garri ba wa wani abu da za mu samu saka a mu ko bakin mu kai dai ba mu zai yi ba kawai ku kwandar da hankalin ko mu za mu fitar da shi hmm. mu dai ba ma son ka kawo mana felo a cikin harka na harka ce da za a yi ta kowa ya samu gafiya ta tsirar na bakin ta a karka ah, da mun dai za a samu waye ba komai ba wani abu masta ai ni da shi kala zaran kala yadin duk tafiya ɗaya ce ni gana bari yayi ba <laughs> matsala da harkar nan ba ta lalace ba sha Allah master ai lafiya lau za a yi harkar nan shi ne dai a yi mana rai da Allah sa baki sa baki a yi mana abuwa draw the triple impact as the Kanywood Gentle Giant producer, Abubakar Bashir Mashadda, the perfectionist Kamal S. Al Ali, and Ahmad Entertainment bounces back with another money making fraternization. daga ce miki dai wato tun da na ganki ni dai kawai na faɗa miki sirrin da ke rina ni ka ji ka ce kana son ƙawata kuma yanzu ka da ka ce kana suna to ga yamin da wani ido zan kalli wannan ƙawatawa magana ce akan su wai in tambaye ku me kuka dauke ni kun dauke ni karamar yarinya kun kun dauke ni wacce bata da hankali kowa so so so so so wannan irin abu ne haka baki ba. Bilkisu Symmetrical Classy Immaculate and Exemplary Allah ina son da wallahi Allah ina son Bilkisu ban taɓa tunanin abin da yake faruwa a cikin fina turawa yana faruwa a zahiri ba kai wani bala'in da ka sa a wurofin ba trailed trapped abducted assaulted molested and discarded bilkisu dama na gaya ma za wuce ba wani shegi ba menene amfanin aikata irin wannan tabar kasa a cikin da taimaka min wallahi ba na so in mutu yanzu yanzu nan zan kashe ka kowa ya huta uncompromising unbending unrelenting undeviating and unstoppable bilkisu ah! and Aisha Tijani's film. Story Aisha Tijani. Screenplay Nasir Al Kanawi. Associate Director Ahmad A. Bill Dilkismu. the gentle giant producer Abubakar Bashir Mashada and directed by the perfectionist Kamal S. Akari, Bill Kisu. Ah! Bilkisu. Revenge is a dish best served cold.